والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda shi Allah a bisa ga baiwa ta ba mu ikon sake haɗuwa don mu ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wanda shine dariqus na ila rabbil alamin kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin a wannan shiya a wannan masallaci da yake shiyar gumbe cikin unguwar bado a cikin birnin sokoto kamar wanda aka saba darasinmu da ya gabata shine darasi na ashirin da biyu inda darasinmu na ashirin da biyu shi ya kawo mu ga ƙarshen bayanin falala ta arba'in da bakwai falala a dangane da abin da ya shari azumin rana a tanin da alhamis mun ji irin wada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana irin abin da mutum ke samu in yana azumin alhamis da kuma tanin. wanda yawan Allah ya yadda za mu hara farkon darasinmu na ashirin da uku da buɗawa da falala ta arba'in da takwas sakin layi na biyu a cikin shayi na tamanin da bakwai inda malam marubuci wani littafi Allah ya mishi rama ya ce fadlun siyami talatati ayyamin min kulli sharin falala ta azimtar kwana uku a cikin kowane wata lasiyan mal ayyamul bi musamman ma kwanakin warin wata mi malam kanuni da ayyamul bidi abinda malam ke nuni da ayyamul bidi rai sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata waɗannan kwanuka wata yana da cika haske a cikinsu. ya yi. hadisi ya zo a ruwayar Imam Buhari da Muslim an Abdullahi ibn amrin an Abdullahi ibn an Abdullahi ibn amrin al-As an Abdullah bin Amr ibn al-As daga Abdullah dan Amr dan As radiyallahu anhu ma Allah ya yadda da su da dan jama'a da mahaifi da sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala abdullah dan amru dan as yace قال النبي النبي ياتي صلى wa عليه وآله وسلم صوم ثلاثة أيام أظم كان أكو صوم الدار azumin zamani ne kulli dukkaninsa bi ma'ana in kana yin azumi na kwana uku a cikin kowane wata to kamar kayi azumin shekara ga baki ɗaya kaga kowane azumi guda in ka yi shi kamar kayi azumi goma kaga azumi goma so uku azumi talatin kamar kwanan wata kenan kwana talatin sannan kuma ka yi dukkan watannin nan guda goma sha biyu ka yi azumin kwana uku uku a cikinsu kenan kamar ka azumin shekara ga baki ɗaya wanda imam muslim ya ruwaito a wannan hadisi hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da tara sannan imam imam al-buhari rahimahullahu ta'ala ya ruwaito shi mai lamba dubu ɗaya da dari bakwai da saba'in da tara kun ga azumin kwana uku a cikin kowane wata akwai falala kwanai in kana haka kamar kayi azumin shekara gaba ɗaya rawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya an abi qatada al-ansari daga abokata da al'ansari. ansari radiyallahu an Allah yarda da shi anna rasulallah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi yace saumu talatati min kulli shahrin azumi uku a cikin kowane wata wa ramadan ila ramadan da azumin ramadan zuwa wani ramadan Sau da ya zama kamar ka azumci zamani gaba ɗaya kamar ka yi azumi na shekara ga baki ɗayanta wanda imam muslim ya ruwaito wannan hadisi hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da biyu a cikin ingantaccen littafinsa. Kyawun wannan kenan. sai malamai ce rawar tirmidhi yau al-imam tirmidhi ya yi ruwaya wa qala hasanun sahihun ce wa ruwaya hasanun sahih kada abi an abi darrin qala daga abu ya ce. qala rasulullah manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man sama min kulli shahrin talata ayyamin duk wanda ya yi azumi a cikin kowane wata azumin kwana uku fadalika siyamu dare wannan kamar ya yi azumin shekara gaba ɗai kamar ya azumci zamani fa'anzalallahu azza wa jal sai Allah mai girma ya saukar ya saukar da tasdiqa dalika abinda ke gaskanta wannan bi kitabi a cikin littafinsa inda Allah madaukaki ya ce man jaa bil hasanati duk wanda ya zo da aikin lada ka zo da hasana guda falahu ashru amtaliha yana da kwatankwacin goma nata kaga da in kayi azumi uku kana da kwatankwacin kayi azumi talatin ta wannan kenan fa zalika siyamu dahri wannan shine azumin zamani gaba ɗaya kamar ka azumci shekara na tsallake ko yawa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha man dole wanda ya zo da aikin lada guda yana da goma irin ta al yawmu bi asharati ayyamin in yayi azumi na wuni guda kamar yayi azumin kwana goma kaga ubangiji hala? yana nufin mu bayi da jin kai da rama sai dai mu ne masu kasala mu ne masu ragwanci mu ne masu gazawa da kasawa ubangiji ala ya sauƙaƙa muna kuma ya sa sauƙi a cikin al'amuranmu wannan hadisi imamu tirmidhi ya ruwaito shi hadisi mai lamba ɗari bakwai da sittin da biyu. rawa abu dawud abu dawud ya yi ruwaya wa sahahahu al-albani Allah ta'ala al-imam al-albani ya saha bi ma'ana ya inganta wannan ruwaya an kudama tabne milahan daga kudama dan milahan qala kudama dan yace wannan ya nuna kudama dan milahan sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abinda na gudama dan milahani yace abinda kudama dan milahani yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance annabi tsira da aminci safata gare sa ya kasance ya amurna yana umarninmu mu mina na maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake umarnin mu an nasumal bida mi azumin kwanakin warin wata talata asharata kwanan sha uku ga wata wa arba'a asharata da ranar sha hudu ga wata wa kamsa asharata da ranar sha biyar ga wata sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata sai mai azumin waɗannan kwanuka ƙala sai marwaici ya ce wa ƙala annabi sallallahu alaihi wa alihi Salama ya ce wanda ka hai a tiddar su wayan ga kwanakin guda uku idan kana yin su a kowane wata ka azumce su ya yi kama da ka azumci shekara ga baki ɗayata wannan zamanin na shekara kaga kenan in Allah ya maka wangada ce da muwafaka za ka samu tarin alkhairi da ɗimbin baiwa daga Allah ta'ala. Wani hadisi Imam Abu Dawud ya ruwaito shi hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari hudu da arba'in da tara. Ruwaya ta gaba, Fafis sahihain hadisi ya zo a cikin Buhari da Muslim an abi huraira ta radiyallahu an daga abu huraira Allah ya kara ma abu huraira yadda qala abu huraira yace awsani khalili masoyina ya yi mini wasiya wane ne masoyin abu huraira in ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama yace to masoyina ya yi mini wasiya kamar mai tambaya ya tambayi abu huraira cewa mina na masoyinka ya yi maka wasiya da shiya ƙala sai abu huraira ya ce ausani ya yi mini wasiya shi kalili masoyina annabi sallallahu alaihi sallam bi talatin da abubuwa guda uku la ada'u kada in bar wa'in ga abubuwan guda uku A ta mu da har a karbi rayuwata haƙƙin mutu sai na mutu sannan dabba wa'in ga abubuwa to ga suna abu ra, Allah ya ƙara masa yadda zai lissafa mana na ɗaya daga cikinsu saumu talatati ayyamin azumin kwana uku azumi na kwana uku da ya yi mini wasiya da wasu abubuwa guda uku ga in sa a karɓi rai a sai an karɓi rayuwata azumin kwana uku min kulli shari a cikin kowane wata wa salati du'a can ne ya zama saumi saumi ta ga tayya azumin kwana uku min kulli shari wa salati du'a da kuma sallar du'a sallar da ake yi da hanzi wa naumin ala kuma ya yi mini wasiya shi masoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa kada in yadda in yi kwana ban yi sallar wikiri ba to wannan shine abinda annabin rama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wasiki ga sahabinsa Abu Huraira radiyallahu anhu warda wani hadisi Imam Buhari ya rawaito shi hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da takwas Imam Muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba ɗari bakwai da ashirin da ɗaya hadisin mu na gaba babu sahihain يا زوار واير بهاري ده مسلم انا عبد الله بن عمرو بن العاص لذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الله يتدا شي عبد الله دا ما يبين ناسا قال عبد الله يجي قال لي رسول الله من ذا الله يأتي من صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ya kai bawan Allah kaga shi yasa cikin suna ba sunan da ya kai Abdullahi ko Abdurrahman mafi alkairin suna shine Abdullah da kuma Abdurrahman Annabi ya ce ya Abdullah munada mubafun mansubun ya Abdullahi ya Rasulallah ha in za ka yi kira na munada mabafi ga ƙa'ida arbiya nasba za ka yi za ka duk wanda ka ce ya ce ya rasulullahi to ya yi kuskure mai kiyaye ƙa'ida arbiya ba ko ya ce ya abdullahi in ya ce haka ya yi kuskure dan munada na mabafi mansubi na ko ya ce ya haramun mina wannan duk kuskure ne sai dai a rahama mudada mudafin mansubun ra'iman to hazawa to ya talla ya kai bayan Allah haka annabi ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma Abdullahi ibn Amr Amr ibn al-As ya ce alam akbar e eh, ba a bani labari ba annaka tasumun nahara cewa kai kone wuni azumi kakai kai wata gomun laila kone dare kana kiyamun laili sallah cikin dare fakulta abdullahi ya ce ni ce bala tabbas haka ne ya rasulallah ya annabin allah Kola annabi ya ce fala tab'al wannan abin da kakai kone dare ka yi sallar kiyamun laili sannan da wani ka yi azumi to kada ka aikata haka nan ka bar yin haka nan sam ya azumi wani lokaci wa haɗir ka ci abincin ka wani wuni ya azumi wani wuni ka ci abinci wani wuni wa kum ka kwanta kai a wa kum ka tashi kai sallah wa nan ka kwanta kai kwana فإن لجسدك عليك حقا أكينك جكينك هنا دهكي حقي غريك جكينك كذا حكمة تعلم صلى الله عليه وآله وسلم يا وضع ما عبد الله دان أمر دان آن شوى جكينك ما هنا دهكي haƙƙi gare بيك ما تكوال جكينك با مكوتا با, jikinka shi yasa Allah ya ce a cikin suratun naba wa ja'alna nawmakum subata kuma muka sanya muku kwana ya zama hutawa a gare ku annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa inna li zawjika alayka haqqan yace kuma matarka tana da haƙƙi gare ka matakka na da haƙƙi gare ka don haka ita ma akwai buƙatar ka ba ta haƙƙinta ba ka yi ta sallah ba haƙo ne ba duk azumi ka yi ta azumi da rana ba in dai ba na ramadan ba annan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa inna li zawrika alayka haqqan hakika akwai haƙƙi gare ka mai kawo maka ziyara dan wanka ko abokinka ko wani zumunka ko danginka ya kawo ma ziyara. Madadin ɗan zauna, tasta wani su ma'ahu, ka ɗan daidai mai kewa, sai ka tana ɗaya kama sallah, sai garin Allah ya waye. Kuma da rana azumi ya kai, to mai kawo ma ziyara ma yana da haƙƙi, akan ka ba shi haƙƙin shi. sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu ya ce wa inna bi hasabika an tasuma kull shahrin talafata ayyam hakika ya isan maka Ka yi azumi uku a cikin kowane wata fa inna laka bi kulli hasanatin hakika ya tabbata gare ka ga kowace lada ashara amtaliha goma inta in kai azumi guda sai a baka ladan kayan azumi goma kaga ba ya zama kullum yi haka ba fa inna zalika siyamu dahar hakika wannan shi azumi na zamani ko na shekara kullum gaba ɗayansa. sa Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu ma sai fashaddatu sai na tsananta ma kaina fa shuddida alayya sai aka tsananta mini qultu lice ya rasulullah in ji abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma inni ajidu quwwatan ni ina samun ƙarfi qala bima'ana ina iya yi da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kala annabi ya ce masa fasam siyama ka azamci irin azumin nabi Allah kai irin azumin nabi Allah annabin Allah Dawud alaihi salam wala tazid alaihi kakka ƙara daga azumin da annabi Dawud alaihi salam yake yi qultu Abdullahi ibn Amr ibn al ya sai ni wa ma kana siyamu nabila Dawud alaihi salam wani irin azumina. a azumin annabi Dawud alaihi salam kenan yana sanya san shi azumin, kamar wata mai saurare ma yanzu yana son ya san wani azmi na annabi Dawud alaihi salam Kola sai annabi sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallama ba shi amsa yace nisfa dahari a rabin zamani kenan ya azumi yau gobe ka ci abinci fakana abdullah abdullahi ya kasance ya kulu yana cewa ba ba'ada ma kyabira bayan ya tsoha. can san da yana da kurciya yana da karfi yana iyawa to da ya zuwa sai ya ce ya laita ne kai jona kabiltu rukhsata rasulillah ina ma rukhsatan nabi sallallahu alaihi wa sallam ima ina ma da dai a ce na karbi wangaren gwame na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inda na yaka da yayi min wannan hadisi imam al-buhari ya rawaito shi hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da biyar imam muslim ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da tara kun ga kenan idan Allah ya maka sauƙi idan Allah ya maka rangwame ana buƙatar ka karɓi rangwamen Allah dama shi Allah ta'ala yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah sauki ya kaniya da ku ba yana niyyar ya wahalar da ku ba don haka kada ka tsananta ma kanka ka ce duk daren Allah sai ka yi izifi talatin ko duk daren Allah sai ka yi izifi ashirin ko duk daren Allah sai ka yi izifi goma ko duk daren Allah sai ka yi sallar nafila a raka'a ashirin ko fiye da haka kada ka tsananta ma kanka a kai daidai gwargwado wanda ba za ka kasa ba ba za ka kosa ba ta wannan kenan kuma wanda hadisi shi ya kawo mu ga ƙarshen bayanin falala ta arba'in da takwas mai bayani game da yin azumi uku a cikin kowane wata. Sai bayanin falala ta gaba falala ta arba'in da biyar. Fatunul ashiri a waƙiri Ramadan, falala na goma na ƙarshe ga watan Ramadan. Allah ya kayi rayuwarka ga watan Ramadan kuma an cimma kwana goma ƙarshe to ga farana wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana aka samu a wannan lokaci. Fafis sayyayin ya zo a Buhari da Muslim, an Aishata radiyallahu anha daga mu ne Allah ya ƙara mata yadda qalat ta ce kana nabiyu annabi ya kasance idan kwana goma suka shigo na ƙarshe kenan shadda mi yana ɗaura yaftansa ko gajeren wandonsa. wa ya lawul laila kuma yana rayar da darensa wa ayi qaza ahla kuma annabi yana tayar da iyalinsa wannan cewa shadda shadda mai izarahu annabi na daura gajeren wandonsa wato kinaya ce akan in an kai goman ƙarshe annabi yakan ƙaurace ma mata ya halatta ko ta halatta matarka ce amma sai ka barta ka lizimci ibada da manufar samun rama da gawara ta Allah subhanahu wa ta'ala. wanda wannan hadisi Imam al-Buhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 2024 Imam Muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba 1174 aga hadisi ya inganta wa ainu ma inganci ta sai bayan shekaru bayan a ƙarshen falala ta 49 mai bayani akan falala kwana goma na ƙarshe sai bayanin falala ta hamsin fadlus suhuri falala ta suhur Allah ya kai rayuwarka azumi ka yi kwana ka farka a lokacin jijjiyi kakkaci a kai ina kai baka suhuru ai kayar ka riga ka ci abincin ka da daddare a in kai haka ka ba alkhairi mai yawa sahur yana da falala kwarai da gaske babu sahihain ruwaya Buhari da Muslim ko ruwaya ta zo a cikin Buhari da Muslim أنا أنا سين دك أنس أنا أنا سبني Malik دك أنس دم Malik radiyallahu an Allah ya ƙara ma Anas yadda qala yace qala nabiyyu annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasahharu ku yi sururu bi ma'ana ku yi sahur ku ci abinci a lokacin jijjigi fa inna fi sururi barakatun lalle akwai albarka a cikin yin suhur ka ko dukkan musulmi mai imani da Allah na so ya samu albarka. To akwai albarka a cikin yin tsohor, wannan hadisi da ma karanta Imam Buhari ya ruwaito shi, hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin da uku. Aka Imam Muslim ya ruwaito shi, hadisi mai lamba dubu ɗaya da casa'in da biyar. Kuma hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce da aka yana da falala mai girma kenan ko da ruwa na za ka sha da jijjiri akwai buƙatar ka sha ruwan nan ya yi ta wannan kenan da aka kenan kamata ya yi kamata yi ka yi suhuru misa aka ce ya kamata ka yi suhuru don Allah ya baka lada don ka samu falala ta yin suhuru idan muka diba sai hadisin mu na ainihin gaba da yake kuma lokacin sallah yana karatuwa ko eh in mun shiga ba za mu iya karance shi ba lura da lokacin Allah ya dane ya kamata mu tsaya Allah ya muna muwafaka shi muna dace ya sa ayyuka musu zama zama da ɗaya da shi kenan darasin mu na gaban Allah ya da shi ne darasi na 24 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك